ku biyo ni harabanku insha Allah bidiyon mu ne zan nuna muku yadda za ku siya wani sabon crypto mai sauƙin gaske wanda a ƙasa dala biyu za ka samu sama da miliyan shida ku biyo ni da fari idan ba ka da latokan wallet ya kamata ka je play store ka ɗauko wannan wallet mai suna latokan sunanta kenan idan ka ɗauko ta sai ka yi rijista ka yi login kana login za a kawo ka feji kamar haka da an kawo ka feji kamar haka shi kenan sai ka danna wannan market da eh, ka danna market sai ka danna alamar us dollar nan usdt ɗin nan kana dannawa to gashi nan za a watso maka mai coins wanda za ka iya siya da dala saboda haka yanzu ga wani coins nan pbs kun gan shi to sai ka yi click a kan shi da ka yi click a kan shi zai kawo ka trade page shi nan sai ka click akan buy pbs to shi nan kun ga available balance dina 2.47 shine available balance dina shi nan ina so in siye a 50% zan siya na balance ɗina wanda ya kama mai 1.24 dollar ga shi yanzu gashi ya ƙara ma sauka at least za ka samu 7 million 262,770.344 pbs crypto saboda haka yanzu sai ka danna buy pbs okay was placed successfully ma'ana an yi yanzu ya danganta da yanayin traffic ko congestion na masu siyayya din yanzu bari mu koma magani home in mun ci sa'a wadda mu ta shiga da wuri za mu gani an saka mana a wallet ɗinmu bari mu koma na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku idan ya ƙayatar da ku muna fata za ku mana like share idan kuma baka wani subscribing ba kuma wani shi ne zan na farko muna fata za ka yi mana subscribe ma'ana ka danna jan rubutun da aka wata subscribe a kasan wannan bidiyo sannan ka danna alamar kararrawa domin samun bidiyo su ɗin a kan lokaci yawwa bari mu duba mu gani waɗannan ma'alar network ne ok na da ma'alar network kun ga a sako mana shi ba to order mu tana nan da zarar an saki coins din za ku gan shi a fejin ku kamar haka domin ne zai zama a farko cikin wannan jerin waɗannan tokens din na fata za ku rika ziyarta wannan channel namu akai-akai domin samun videos irin waɗannan da mabambantan waɗannan a kan lokaci na gode salamu alaikum